Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana wannan kana akan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumel ne tare da Baba Makeri da ma sauran abokan aiki muke kawo muku wannan sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yayin da ake takaddama kan wanda zai zama shugaban majalisar dattawan Najeriya, mun zanta ɗaya daga cikin masu neman wannan kujera. Haka kuma yayin da ake dakon ganin irin mutanen da shugaba Buhari, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai naɗa a wa'adin shugabancinsa na biyu. Mun zanta da wani masani kan irin matakan da ya kamata ya duba. za kuma mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu yau ita ce waɗanne irin mutane kuke son ganin shugaba Buhari ya naɗa a gwamnatinsa a wannan karo? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar kada a manta a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin sai kuma labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma kiri. Farashin man fetur ya yi tashin gurin zabi a ranar yau talata. Lamarin da ba a taba ganin irinsa ba cikin watanni shida bayan sanarwar da gwamnatin Trump ta bayar cewa ba za ta fidda wasu kasashe a cikin takunkumi ba idan suka ci gaba da sayan mai daga ƙasar Iran. Wani mataki da Amurka ɗin take ɗauka na ci gaba da haramtawa Iran kasuwancin mai. wa'adin amurka na daga wasu kasashe guda takwas kafa da suka hada da manyan masu sayan mai daga iran kamar china india japan da kuma koriya ta kudu zai cika ne a ranar biyu ga watan mayu kasuwar jari ta bankin kasar canada mai saka jari a kasa da kasa ta faɗawa wa abokan kasuwancinta cewa za a samu karancin sayar da mai daga ganguna 700 zuwa 800 a kowace rana ta allah daga kasuwar sakamakon janye dage kafar da amurka za ta yi nan gaba. hakan kuma zai tsananta sayar da mai wato zai tsananta tsayar da sayar da mai a cikin wannan lokaci da ake da tsananin bukatar mai a bangaren arewacin duniya lamarin da zai tilasta wa masu sayan mai su juya ta wani wuri daban kenan inda aka fi inda kuma wannan abin zai fi ƙara yin muni a daidai lokacin da samar da mai ya yi ƙasa a ƙasar venezuela da kuma libya sakamakon tashin hankali da ake fama da su a ƙasashen. jami'a misira sun ce masu kada kuri'a sun tabbatar da sauye-sauye a kundin tsarin mulkin kasar yadda shugaban kasar abdul fatah al-sisi zai samu damar ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2030 hukumar zaɓe ta zaɓen ƙasar ta ce kashi 88.8 a cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada a zaɓen raba gaddama a ƙarshen mako sun tabbatar da shugaban ya zarce masu adawa ga wannan matakin sun ce waɗannan sauye-sauyen za su mai da hannun agogo baya gaban tafarkin demokradiyya da ta dawo a shekarar 2011 a lokacin da 'yan ƙasar suka gudanar da wani bore da ya shahara ya kuma kifar da mulkin kama karya wanda shugaba hosni mubarak ya kwashe shekaru 30 yana yi kana zaben raba gaddaman kuma na tattare da rashin gaskiya da tsorata jama'a su kuwa masu goyon bayan shugaban kasar sun ce wannan karin lokaci da shugaban ya samu zai sa misira ta samu cikakken tsaro kana za ta fice kuma daga matsalolin tattalin arziki da take fama da shi ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu zanga-zanga a sudan a yau talata sun ƙara ƙaimi a kira da suke yi wa shugabannin sojojin kasar su miƙa mulki ga farar hula biyu bayan hamɓarar da gwamnatin shugaba umar al-bashir wanda ya kwashe sama da shekaru talatin yana mulkin ƙasar ɗaruruwan masu zanga-zanga sun isa birnin khartoum a yau talata ta jirgin ƙasa domin ƙarawa wannan zanga-zangar ƙaimi a cikin babban birnin tare da yin kira ga sojoji su sauka daga mulkin ƙasar. masu zanga-zanga a khartoum sun faɗa cewa duk wanda ya kashe a kashe shi sun ce ba za su amince da biyan diya a kan mutane da aka kashe su a lokacin mulkin shugaba bashir ba boren ya tashi ne a cikin birnin atbara kane mamaye kasar baki daya lamarin da ya sanadiyyar kawo ƙarshen mulkin shugaba bashir da kuma wato wanda ya kwashe shekaru talatin yana yi. an kashe sama da mutane 60 kafin shugaba bashir ya sanar da murabus da ya yi firaministan sri lanka ranil wiskrimisin ya ce akwai yiwuwar munanan hare-hare da 'yan kunar bakin wake suka kai a kasar a ranar bikin easter suna da alaka da kungiyar wanda kungiyar isis ta fito ta dauki alhaki akwai wasu kuma da suke da hannu a wannan hare-haren da aka kai wani jami'i kuma ya faɗa cewa waɗanda suka kai farmakin sun yi haka ne a matsayin ramuwar gayya akan hare-haren da aka kai a kan wasu masallatai guda biyu a birnin christchurch wanda aka yi a ƙasar new zealand farmakin da ya lalata gidajen otal guda hudu da wasu manyan mujami'u guda uku ya auna masu yawon shakatawa ne da mabiya addinin krista masu ibada firaministan kasar ya ce za su bi diddikin sanarwar da sanarwar ɗaukar alhaki da isis ta bayar ya ce suna kuma kyautin zaton cewa akwai wasu da dama da suke da hannu a wannan farmakin da aka kai To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc To Madalla, yayin da ake takaddama kan wanda zai zama shugaban majalisar dattawan Najeriya, abokin aikin Yusuf Aliyu Harande ya zanta da ɗaya daga cikin masu neman wannan kujera wato sanata Ali Indume mawakiltar mazaɓar Borno ta Kudu. a uh, sanata Ali Indume al'ummar najeriya za su so su san makasudin da yasa kake neman wannan kujera ta shugaban majalisar dattawa eh kamar yadda ka sani na dade ina majalisa yanzu shekara na na goma sha shida kuma alhamdulillah Allah ya sa an zaɓe ni na zai sa inda rai da lafiya zan shekara ashirin a majalisa kuma na yi aiki a ɓangaren marasa rinjaye kuma na yi kuma aiki a ɓangaren masu rinjaye kuma yau a shekara goma sha shida ɗinnan na ga tafiyar da majalisar tarayya take da kuma inda ta sami kanta da kuma bukatan gyara don a samu ci gaba a demokradiyya gaba daya wannan shine na farko na biyu sa kuma shi shugaban kasa muhammad buhari wanda dama mu an sani yi gani kashe nisa ne muna bin akidansa don shi ne ya fi muke gani ya fi alheri ma kasan nan musamman ajenda shi na tsaro na farko kenan na biyu kuma na farko da tattalin arzikin ƙasa na uku kuma eh, yaki da cin hanci da rashawa to idan ba a samu majalisa wanda za su bashi cikakken goyon baya cikin wannan muhimman tafiyar da ake yi din ba ba za a samu ci gaba ba to nan da sauran dalilai kamar a samu gyara yadda za a buɗe majalisa ya to lalle na jama'a ne kuma a buɗe majalisa ya zamanto na yan majalisa din ne ba wai shugaban majalisa ya zamanto kamar sarki ko kuma gwamna na majalisa ba ya zamanto shi ɗaya ne daga cikin wanda suke daidai da sauran wayannan da kuma akwai wato lawan da ya kamata a yi don ya taimaka na ci gaba kasa musamman abin da ya shafi samo kudaden shiga ta cikin gida don a samu a aiwatar da ayyuka ma jama'a ba lallan lallan sai kamar yadda ake ciki yanzu ana zuwa bashi a ci bashi don a aiwatar da ayyukan kashin kuɗi na ƙasa ba. Kamar yadda kai magana ka ce kana da watan ƙwarewa na zaman ka a majalisa tsawon shekaru da dama. Ta ya kake ganin zaka canza tsare-tsare ko kuma yadda ake gudanar da abubuwa a majalisa idan har Allah ya sa aka zaɓe ka? Eh, wato yanzu abin da yake damun majalisa ba a samu shugaban ba ne wanda zai tafiyar da yan majalisa yan uwansa yadda suke so shugabannin da ake samu musamman na kwanan nan yana to kamar cewa ba wai shugabancin daya a kamar wato one among equal da ake cewa a turance ba musamman an ɗora shugaba sai ya zama kamar shi ne wato kamar senators president wato ya zama ɗaya daga cikinsu wanda zai zamanto ra'ayin da majalisa ko kuma manufofin majalisa ko kuma matakan da za ta ɗauka ya zamanto na yan majalisan ne gaba ɗaya shi shugaban majalisa ko kuriya baya da shi ya kamata shi aikin sa ya tantance ra'ayin jama'a a biyu na masu rinjaye wayanda ba su da rinjaye kuma sun faɗi ra'ayin su haka ya kamata To tattaunawar Yusuf Aliyu Harin da ke nan da sanata Ali Indumi. To game da batun waɗanda irin ministoci shugaban Najeriya Muhammad Buhari zai zaɓa a wannan karan har ila yusuf farinde ya zanta da dr usman isyaku na jami'ar ahmadu bello da ke zaria Dr. Usman ana iya ce waɗanne irin kwarewa ko gogewa ya kamata a ce wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari zai naɗa a matsayin ministocin shi a karo na biyu waɗanne irin ƙwarewa ya kamata ce suna da shi. to a gani na ya kamata a ce shi shugaba muhammadu buhari ya duba wasu abubuwa kamar haka na farko da ya kamata ya duba ya shin wanda zai nada ministan nan wace irin kwarewa ke da ita ta makama aiki ta ilimi ko ta experience that is wani abun da ka taba yi da ya kama da wannan so na biyu kuma ya kamata a duba a ga cewa shin wani sabon tunani za ka kawo a wannan ma'aikatan da za a baka aiki saboda da yawa akwai matsaloli suna nan amma matsalolin suna bukatar sabon tunani kuma da sabon yadda ake gudanar da su so idan ya zama cewa yadda tsofaffin ministocin suka gudanar da abin shi shi ma wannan sabon ministan zai zai gudanar ka ga jiya yau ne amma ya kamata a zo a ce an kawo wani wanda zai kawo na sabon tunani ya ce wannan matsalar an tabbin wasu hanyoyin da za a magance su a ni na tunanin wani hanyoyin ba za su yi aiki ba yanzu ga wasu sababbin hanyoyi abu na uku kuma ya kamata a ce shi wanda za a kawo ko ita wanda za a kawo su yi minista a kowace ma'aikata ya zama su cewa tana sanar da matsalolin da suke damun wannan ma'aikatan ba kawai ka ɗauki mutumin da bai san matsala ba sai ya shiga ofis da ya zauna zai fara buɗe fayil duba ya karanta ya gane cewa ah, a matsala kaza matsala kaza a ya kamata kawai tun gurin interview a tambaye shi a ce kai da za a ba misali ministan harkokin tsaro wacce matsala kake gani harkar tsaro take da shi a Najeriya ko me za ka yi ka magance ta ya zama mutumin nan kai tsaye zai yi faɗin me zai yi sai kuma abu na hudu shine ya kamata a ce ministocin nan ba an naɗa su ba ne a ce sai sun shekara uku ko hudu sannan za su sauka a naɗa su na wucin gadi kamar wata shida shida kuma a koma a yi bita shin wannan ministan da muka nada abin da muke so ya mana yana yi koko baya idan yana yi a bashi idan ba a cire shi a kawo wanda zai zo ya yi kaga idan ya zama haka duk wanda aka ba minista ba zai yi bacci nan shi ba ya san cewar zaman shi akan kujerar nan ta ya danganta da irin eh, canje-canje da kuma ci gaban da zai yi kawo duk dangantakar da yake da shi da shugaban kasa ko kuma yan siyasa da suka kawo shi ko suka kawo ta. Ranar aka boyen nan hanyoyin za a samu sauƙin al'amarin sosai. To Allah ya sa mu dace. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Waɗanne irin mutane kuke son ganin shugaba Buhari ya naɗa a gwamnatinsa a wannan karo? Maudu'in mu na yau kenan sai a shirya a kira in an jima kaɗan kafin nan a shakata da wannan. sarki sai yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To Madalla mun samu kiranmu na farko daga gashuwa wane ne a kan layi? Yawa baka da sunan malamin. Ahmad To Malam Ahmad waɗanne irin mutane kake son ka ga shugaba Buhari ya naɗa a gwamnatinsa a wannan karar? Ah, to alhamdulillah ina na dade na ba ku je same ku na ku fatan alkhairi ban don ra'ayi yanzu to alhamdulillah mun gode kwarai malam Ahmad eh, to ga ku fatan alkhairi Allah Allah ki to mun gode kwarai da gaske malam Ahmad bar mu je Kaduna wani ne aka layi da Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Amin wa alaikum assalam Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kanunan Najeriya Alhaji Musa to ga mu. Mu dai kaga da gwamnatin nan da gaskiya mu muka zaɓi Muhammadu Buhari. Hmm. Kuma mun zaɓi gwamnatin nan muna tunanin domin a samu wani dama-dama irin abubuwan da ya kamata. Hmm. Domin da talakan da ya zaɓi Buhari ya tukkuɗa wata gwamnati domin a sami canji ne ko mu samu abin da ya kamata. To gaskiya tun baya dai gaskiya mun gane cewa dai akwai an yi ciko da farfata. To muna fatan wannan ministoci wanda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai zaɓa. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zaɓo mana mutanen kirki ciki mutane suke jin tausayin talaka wanda za su kawo ci gaba a ƙasa a cikin mulkin baba buhari kashe ne maka fata alkari allah ya sa mu dace alhaji musa garu na gode daga kaduna najeriya to alhaji musa mun gode kwarai da gaske bar mu je zamfara wani ne aka layi daga zamfara oh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu amin wa alaikum assalam ya sunan malamin sunana aminu isa ruwan dorowa baban balkisu To Aminu Isa waɗanne irin mutane kake son ka ga shugaba Buhari ya naɗa a wannan karan a gwamnatinsa? abin da muke fata dai allah ka ba mu shugabanni dai masu son mu masu son kasar mu son kuma zama lafiyar kasar mu saboda mu yanzu zamfara ba abin da muke fata dai banda zama lafiya a zamfara eh, to aminu mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je bauchi wani na kan layi daga bauchi yawa malam kashe rediyon kuka matsa daga inda kake sai mu yi magana ko yawa muna jin ka yanzu ya sunan malamin sunan abdullahi daga fitir to malam abdullahi menene ra'ayinka a yau game da wannan ina mu da muke magana akai to ra'ayina ya kamata dai shugaban kasa ya duba wanda ya cancanta ya bashi shi wannan minista din wace irin cancanta kake gani eh cancanta wajen ya zama dai mai ilimi da kuma wanda ya san dai aiki din saboda yanzu misali kamar an ka duba ma'aikatan gini da wuta da baba ne haga musu uku ne aka haɗa mutum daya mm. to haka irin wannan ya kamata a ce tun da nufin manya musu ne bai kamata a ce an hada mutum daya wato aikin ya musu ya yi yawa kenan. an raba haka eh haka gaskiya. to malam abdullahi mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je katsina wani na kala da katsina. Ah, alhaji bala mai gari kan bana mai lafiya da. alhaji bala mai gari to muna sauraron ka me zaka ce game da maudu'in mu na yau a wannan maudu ya daidai kuma ya ke a wannan lokaci da muka shiga ciki na sabon mulkin muhammadu buhari a wannan ya daidai ya samu ai waɗanda suke ministoci waɗanda suke waɗanda za su kula da jama'a To malam. Muna da su ga su a zina a kasa amma wancan karan an basu a kasa. Misali a irin irin jihar To Alhaji Bala mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka. Kada manta da muna son mu ji wani menene ra'ayinku wa ɗan mutane kuke son ganin shugaba Buhari ya naɗa a gwamnatinsa a wannan karo. Mun ga wanda ya dan a baya to wani matakai kamata ya ɗauka shine abin da muke tambaya. Bari mu je Kaduna wani ne aka layi da Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum assalam ya sunan malam. A ce karamar hukumar Kauru jihar Kaduna. To malam menene ra'ayinka akan wannan maudu'i namu? ra'ayi na kawai ɗan kiran da zan yi ga shi shugaban ƙasa ya nemi al'umma wanda suke ra'ayin ya zo ɗaya wanda mutane ne masu tsoron ubangiji masu gudun duniya da abun al'umma sabida gaskiya tsakani da allah an samu ɗan matsaloli da saurarake su a wannan zubi da ya kai kamar inda wancan wanda ya bayani an haɗa aiki wasu manya-manyan ɓangarori an haɗa mutum da mm. tsakani da allah aikin ya yi masa yawa sai nan kuma muna kira da shugaban kasa ya sa 'yan siyasa a cikin wannan tafiya na shi domin an bar 'yan siyasa a baya saboda sun yi kuka to muna kira da Allah gare shi ya sanya 'yan siyasa a cikin wannan tafiya na gode Allah ya bashi ikon zaben mutane na kwarai to amin ya rabi malamin gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka da Kaduna bari mu leka Zamfara ko na ce mu koma Zamfara wani ne akan layi daga Zamfara assalamu amin wa alaikum sama dan kauce daga gurin rediyon ka ko kuma ka kashe ta ma gaba daya sai mu magana eh? matsa daga inda kake to karin da har yanzu yana nan ban sani ba ko daga layin ne to da alama layin na zamfara dai ba shi da kyau to ga kuma kira mun samu yanzu daga wato an daga zamfara dai wani ne akan layi daga zamfara sahabi muhammad alhaji muhammad to menene ra'ayinka kan maudu'in mu na yau da da da da da shi shi shi To me kake ganin shugaba Buhari ya kamata ya wajen zaben ministocinsa da zai naɗa musamman tun da kayan maganar tsaro kuna fuskanta ta wace hanya me kamata ya duba kafin ya dau mutum ya masa ministan tsaro. To da alama ka tana katsaya ba ma jin ma abin da kake faɗa tu bar mu je birnin tarayya Abuja wani ne akan layi daga birnin tarayya Abuja. sunana sani eji faru to malam sani menene ra'ayinka a yau to ra'ayina shine a sa ministoci wanda suke tausayin jama'a da kuma 'yan siyasa to ta yada a san cewa suna tausayin jama'a da 'yan najeriya ta wace eh, hanya zai san sani ta wace eh, hanya zai san mm. akwai kwararru akwai kwararru na arewa wanda suka san cewa arewa da halin da arewa take ciki. Kai ba arewa ce kaɗai Najeriya ba akwai sauran bangarori ai. misali sai mm. duka duk kowane bangare a ga can yanzu an haɗa ministry guda uku an ba wani bangare guda. Kaga mu kuma yanzu muna hama da rashin tsaro da harkar noma da harkar ilimi mm. ga almajiranci ya yi yawa da tattalin arziki. Mm. Yana da kyau gaskiya muna mashi fatan alheri. Allah ya sa ya yi abin da ya dace. To amin ya rabe to mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai ka ba da ra'ayinka. To jama'a layukan mu dai a buɗe suke sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. To yanzu mun samu kira daga Katsina. Wani ne akan layi da Katsina? Sunana Galadima daga Musa Local Government jihar Katsina. To Galadima muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau? to ra'ayi akwai abubuwan da muke tunanin mai shugaban kasa ya yi hada 'yan majalisa waɗanda hmm. suke hamma a wajen jam'iyyar 'yan adawa ya taɓo ya naɗa mutane don akwai mutane na kirki wato ya duba cancanta ba wai jam'iyya ba kenan kake nufi yauwa ba cancanta ba kuma akwai saboda wasu ba su damu da irin kashe-kashen nan da ake kashe mutane yanzu hmm. da satan mutane wasu kawai abinda suke so kawai su cika su cika aljihunsu da kudin gwamnati kawai to Allah ya kare to haka muna son mai girma shugaban kasa ya duba ka yanda ake kashe filani a arewacin Najeriya yanzu to galaji mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Gombe wani ne akan layi daga Gombe alaikum. Amin wa alaikum salam. Ah, kana waya da injiniya Mustapha daga Kaltingo, karamar hukumar Gombe. To injiniya Mustapha me za ka ce kan wannan maudu'i namu? To alhamdulillah wannan maudu'i gaskiya ya yi kyau. Muna kira ga shugaban kasa hmm. da wurin zaben ainihin ministocin shi. Hmm. Muna kuma yin addu'a Allah ya taimake shi akan zaben ministoci don gaskiya ministocin da suka gabata har ga Allah an samu matsala a cikinsu. A sa 'yan siyasa wanda suke kusa da talakawa. su ne za su taimaki al'umma kuma su taimaka masa to injina mustapha mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je jigawa ne akan layi daga jigawa to kuna magana da yusuf baban gaje mai trader ringin daga jihar jigawa to yusuf baban gaje wace shawara zaka ba wa shugaba buhari idan ya shirya zaben ministocinsa domin ya da wanda aka yi baya To, fi lahi ina ba wa Muhammadu Buhari shawara ya tsaya tsakani da Allah ya nemo mutanen da za su yi wa ainihin al'ummar Najeriya aiki. Ba ainihin ya zaɓo mutanen da kawai kansu suka sani ba, ya zaɓo mutanen da za su duba talakawansu su yi musu abin da ya kamata. Domin fi lahi yanzu Muhammadu Buhari abin da yake gabansa in yi hau wannan mulki a cikin shekara biyu ya kamata ya wadatar da 'yan Najeriya ya wa dukkanin 'yan Najeriya abubuwan da ya kamata ya musu a cikin shekara shekara biyu ko uku in kuma bai musu ba to fi sabilillahi ina ganin ba zai yi musu komai ba don haka muna bayi shawara ya dage dantse wa al'ummar Najeriya a cikin shekara uku da zai to malam yusuf mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na ka bar mu je jihar Niger wani aka layi daga Niger Assalamu alaikum Amin wa alaikum salam kuna magana da Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba to malam Ibrahim a gurguji me shawara baka bawa shugaba Buhari to a gurguje shawarar da zan ba baba buhari dan allah ya tsaya ya dubi cancanta domin saboda shi zaton da ake mai abubuwan da yake na alkhairi akwai ire-iren sa da dama to don saboda haka ya tsaya kwantar da hankali shi dubi mutane ingantattu wanda yake ba za su ci haƙƙin mutane ba za su aiki gina ƙasa ne ya zaƙulo su ya naɗa mana su a mukamai daban-daban wanda yake za mu samu ci gaba a Najeriya. To Ali Ibrahim mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi na kuma da ɗagawai kamar ka ƙarshen ɗagawoyin mu a yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake buɗewa maku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe hudu saura minti kusan biyar. Yanzu dai sai yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda aka damsa a mako na goma sha shida na wasannin kwallon kafa na teburin Super League ta wasannin kwallon kafa na jamhuriyar Nijar a Kukana Football Club ta Arlet ta karbi bakuncin ES Gendarmerie National ta babban birnin mai a garin Arlet inda kungiyoyin suka yi dibi na dahoyin dibi na gashi aka tashi banza da banza. A AS Duan ta sha kashi a hannun Espoir Football Club ta birnin Zandar ɗaya da nema irana football club ta arlet da ke karbar bakuncin as fan ciya da kungiyar kwallon kafa ta sojoji ta jamhuriyar nijar a nan ma an yi ɗibe tumu in ɗibe wake inda aka tashi biyu da biyu as nijelek da as police sun tashi banza da banza ba wanda ya saka makwallo a raga yayin da zo football club ta maradi ta sha kashi a hannun as sonidad a birnin maradi da ci da nema gs tawa banza da banza ta tashi da sal sporting club ta ya mai a birnin ta wa AS asgard National ta yi ɗaya da ɗai a birnin mai da Racing Football Club ta Bukoki ita ma ta mai a wasannin Super League na ƙwallon kafa na jagoriyar Nijar AS Wani Dabce ke kan gaba da maki 41 inda ta wa AS Police da ke matsayi ta biyu fintin kawo domin tana da maki 32 ne kawai sai Asgard National da Nijar ita ma tana da maki 32 yayin da ta hudu AS Fan ta sojoji take da maki 27 a can ƙasa wasan teburin wasannin kwallon kafa na super league ta jamhuriyar nijar irana football club ta arlit jihar agadas tana matsayin ta goma sha biyu da maki goma sha biyu kacal sai ta goma sha uku gs tawa da maki goma sha ɗaya espoir da ke matsayin ta sha hudu ita ma maki goma sha ɗaya gare ta haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar. To madalla a gaida Haruna yanzu kuma muka zo ga shirin na karshe labarai a takaice. farashin man fetur a duniya ya tashi gurin zaɓi da ba taɓa gani ba a cikin watanni shida a yau talata bayan sanarwar da gwamnatin trump ta bayar cewa ba za ta fidda wasu kasashe ba a cikin takunkumi idan suka ci gaba da sayan mai daga kasar iran wani mataki da amurka din take dauka na ci gaba da wa iran kasuwancin mai wa'adin amurka din daga wasu kasashe guda takwas kafa da suka hada da manyan kasashe da suke sayan mai a kasar iran da suka hada da china da india da japan da kuma kure ta kudu zai cika ne a ranar biyu ga watan mayu kasuwar jari ta bankin kasar canada mai saka jari a ƙasa da ƙasa ta faɗa wa abokan kasuwancinta cewa za a samu ƙarancin mai daga ganguna 700 zuwa 800 a kowace rana ta allah wato sakamakon janye ɗage kafar da amurka za ta yi jami'a musara sun ce masu wuka da kuri'a sun tabbatar da sauye-sauye a kundin tsarin mulkin kasar wanda zai baiwa shugaban kasar abdul fatah al-sisi daman ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2030 To madalla a gaishe ka da takaitattun labaran muka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin za kuma iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da kuma shafin mu na Facebook yanzu a madadin baba ya kuma kirdi ta gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Musaddan Dan ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.